Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau Asabar goma sha tara ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya, inda yanzu haka agogonmu a gundumar kwalambiya. ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim almasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf Ibrahim Raisi dan ra'ayin rikau ya ci zaben shugaban kasar Iran har ma ɗan takara mai gugurmayar kawo canji Abdul Nasir Hammati ya rungumi ƙaddara. Cibiyar tattara bayanai kan cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins ta ce zuwa yanzu mutane kimanin miliyan 177.8 ne suka kamu da cutar a duniya sannan kuma miliyan 3.8 suka mutu. Sannan wasu manyan shugabannin kamfanin jaridar nan ta Apple Daily da ke kasar Hong Kong sun gurfana a kotu a yau asabar a zargin da ake musu na haɗin baki da wasu na waje kuma an hana su beli. kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya a bangaren rahotanni kuwa za a ji wani irin hali ake ciki a birnin wuri. tun bayan sace wasu ɗalibai da 'yan fashin daji suka yi. To yanzu muna nan dai ga munan tsirmai dai iyaye hankali tashi to muna nan dai muna jira mu ga abin da zai tabbata. Ko kwana nawa ne mu ji saboda hankalin 'yan gida ba zai kwanta ba. Dangantaka na ƙara tsami tsakanin gwamnati da ƙungiyar kwadugo. Kuma maganan kananan hukumomi misali wannan watan sai a biya su kashi tamanin wani wata a biya kashi saba'in kaɗan daga cikin rahotannin da muke tafa da su kenan bayan nan muna tafe da shirinmu na adawo lafiya wanda baba yakubu makeri ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Dan takarar shugaban kasar Iran mai gugurmayar kawo sauyi ya runguma kaddara bayan kayan da ya sha a hannun dan ra'ayin riƙau kuma kwararre a harkar shari'a Ibrahim Raisi. Ina fatan gwamnatinka ƙarƙashin shugaban addini Ayatollah Ali Khamenei za ta kawo anishuwa da ci gaba a ƙasar mu a cewar tsohon gwamnan babban bankin kasar abdulnasir nasir hammati a wata wasikar da ya rubuta ga wanda ya nasara a cewar kafafen yada labarai iraniyawa sun kada ƙuri'a jiya juma'a a zaben shugaban ƙasar da ba a fito ba sosai kuma wanda ba a samu mai ja sosai ba da fitaccen ɗan takara ibrahim raisi babu alkaluma a hukumance daga ma'aikatar cikin gida na kiyasin adadin waɗanda suka kada ƙuri'ar har zuwa lokacin da aka rufe rumfanin zaɓe da ƙarfe biyu na asibahin yau asabar agogon ƙasar Cibiyar tattara bayanai kan cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins ta ce zuwa yanzu mutane kimanin miliyan 177.8 ne suka kamu da cutar a duniya sannan kuma miliyan 3.8 ne suka mutu. Amurka na ci gaba da zama ta farko a yau masu kamuwa da cutar wajen miliyan 33.5 sannan sai India mai miliyan 29.8. Shugabar Jamus Angela Merkel da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun yi kira ga kasashe mambobin kungiyar tarayyar turai jiya jama'a da su saka ido sosai kan yaduwar sabon nau'in cutar corona sannan suka yi kira ga kungiyar da ta tsara yadda za a rika buɗe kan iyakokin da aka rufe saboda cutar ta covid-19 a yankin har yanzu ya zama dole mu yi taka tsantsan saboda mu samu bazarar sama mai cike da walwala da shugaba markel ta faɗa kenan a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin berlin kafin shugabannin biyu su yi wata liyafa mai tafa da aiki wasu manyan shugabannin kamfanin jaridar nan ta apple daily da ke kasar hong kong sun gurfana a kotu a yau asabar a zargin da ake musu na haɗin baki da wasu kuma an hana su beli bayan da gwamnati ta bullo da wata dokar bugun 'ya'yan kaɗanya wadda aka auna kan wannan jarida mai matukar sukar china ana zargin babban edita ryan lo da kuma babban shugaban kamfanin chunkin hong da haɗin baki da wasu 'yan ƙasashen waje don yin zagon ƙasa ga tsaron cikin gidan china saboda wasu jerin rubuce-rubuce da 'yan sanda suka ce na kiran da akakaba ma china takunkumin kasa da kasa babban alkali victor so ya ce babu wata isasshiyar alamar da a ta bakinsa za ta sa kotun ta yarda cewa waɗanda ake zargin ba za su ci gaba da aikata abubuwan da ka iya yin illa ga tsaron ƙasa ba yanzu kuma bar mu je ga rahoton mu na farko A Najeriya ana ci gaba da dakon ceto wasu daga cikin ɗalibai da aka sace daga kwalejin gwamnatin tarayya da ke birnin Yawuri a jihar Kebbi. Baya ga wasu ɗalibai biyar da malamai da aka ceto, har yanzu dai jami'ai na ƙoƙarin ganin sun ceto sauran da kuma ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar da take neman zama ruwan dare a makarantu. Su kuwa al'ummar yankin suna nuna farin cikinsu dangane da wannan nasara da ake samu a kan waɗannan 'yan fashin daji. Daga birnin Yawuri Muhammad Nasir ya aiko muna da wannan rahoton. Tun a jiya ne bayanai ke yawo cewa an ceto wasu daga cikin ɗaliban da aka sace abin da ya sa wasu daga cikin iyaye da ma 'yan uwan yaran ke ta shauƙin ganin sun yi ido biyu da su da kuma buƙatar ceto sauran. Tabbatar da cewa wai an gansu suna a hannu to yanzu muna nan dai ga munan tsarmai dai iyaye hankali tashi to muna nan dai muna jira mu ga abin da zai tabbata ko kwana nawa ne mu ji saboda hankalin yan gida ba zai kwanta ba an ce mota guda ne aka tara ko da yake in maga faru haka sai ka ji nan ka ji can so ba mu tabbatar ko duka ne aka tare ba to ni ma ita na ba tabbatar cewa ko ta shiga mota ko ba ta shiga ba na zanta da wani basarake na ɗaya daga cikin garuruwan da ake artabu da 'yan ta'addar wanda bai so ambaci sunansa ba saboda baya da iznin magana a hukumance amma da ya tabbatar min da cewa yaran nan biyar da aka ceto da malaman su biyu tuni da aka tura su fadar gwamnatin jihar kebbi su kuwa sojoji goma sha ɗaya da aka yi wa raunuka an ba su magani a asibitin dirin daji yayin da aka tura wasu a asibitin birnin kebbi sai ɗalibai uku da allah yawa cikawa kawo yanzu dai hukumar makarantar ta tabbatar da cewa yara 94 ne aka sace da malamai hudu da kuma wasu ma'aikata da ba malamai ba su ma hudu shugaban makarantar mustapha ayuba yusuf ya ce wani daga cikin malaman da ya kubuta tare da yara biyu shine ya shaida masa haka a wayar da ya yi da shi shine ya tabbatar min da wannan suwa wanda na baka saboda ya ce min lokacin da suka shiga daji nan na aka tara su sun zauna sai aka kirga su ɗaya biyu uku aka samu 94 yara sannan aka samu malamai academic staff guda hudu sannan da non academic su kuma mutanen yankin da ake fafatawa da 'yan bindigar sai murna suke yi akan watakila wannan zai kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a yankin nasu. mutanen mai suna cikin wajen ciki har da jiya zuwa yau saboda ka ga dama mafi yawan akasarin mutane manoma ne an hana su manoma zaman su to an ka samu aka dan kawo da waɗannan mutane gaskiya suna na suna koma daji kuma gaskiya suna jin daɗi suna farin ciki da wannan gwamnati da abin da gwamnati ta musu jiya dai zuwa shekaran jiya zuwa yau kuma an sai mai gwamnati addu'a an kuma yi mai sojojin nan addu'a da Allah shi kare su kuma Allah shi da su bisa kan nan mutanen banzan eh, kuma mutane na nan Najeriya su ji yadda za a kaya don saboda in za an ba su damar haka sai su koma cikin muhallin su na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi ko a samu wani bayani amma dai ba a samu ba to Allah I will find out sa kamar zuwa yau zan saki kiran ka to kaga abu ne ai na hukuma ko ba ne final <laughs> sai a wasa I will do best insha Allah yanzu haka dai a cewar mutanen yankin sojoji da yan sa kai na cikin daji suna arangama da barayin Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya to ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka Yanzu sai labaran duniya kashi na biyu. kasar tailan ta fara gwajin biyu daga cikin wasu rigakafin cutar corona hudu da wasu masu ilimin kimiyyar kasar suka kirkiro yayin da kasar ke faɗi tashin neman rigakafi daga kasashen waje saboda yaduwa da cutar ke yi fiye da yadda kasar ta taba gani tun bayan bullar annobar ba za a iya samar da rigakafin da aka kirkiro a kasar da yawa cikin lokaci ta yadda zai taimakawa tailan wajen yaƙi da bazuwar cutar a baya-bayan nan ba jami'an gwamnati da masu samar da rigakafin na fatan cewa nau'ukan rigakafin za su iya samuwa cikin lokaci a wadata su ga telan sannan mai yiwuwa ma har da makwabtan kasashe a kuma iya inganta rigakafin don tunkarar nau'in cutar da ya fi yawa zuwa baɗi wani babban janar sojin amurka ya yi gargaɗi jiya jama'a cewa ta'addanci na wanzuwa a ta bakinsa tamkar wutar daji a wani babban sashi na afirka kuma al'amarin na buƙatar kulawa daga duniya ya yi wannan furucin ne yayin rufe wata babbar rawar daji da ta haɗa sojojin amurka da na afirka da kuma na turai rawar dajin mai lakabin zakin afirka wadda aka shafe makonni kusan biyu ana yi an fara ne tun daga yankin maroko wacce kawar amurka ce ta kud da kud aka kuma ɗanyi wata a tunisia da senegal an kasa wannan atisayen bara saboda cutar corona janar stephen j townsend shugaban sashen afirka na rundunar mayakan amurka ya yaba da irin abubuwan da aka cimma a wannan atisayen haɗin gwiwa sannan ya ce sassan afirka na fuskantar barazana mai matukar muni a ƙarshe ƙungiyar taliban na ta samun gudunmawar kuɗi a yankin kan iyakar pakistan yayin da ƙungiyar mayakan ke daɗa zafafa har-haren da take kaiwa kan sojojin afghanistan gabanin janyewar sojojin amurka abinda 'yan yankin suka shaidawa muryar amurka kenan majiyoyi da dama da kuma shaidun ganin ido da ke kuma da masaniya kan irin waɗannan gudunmawar kuɗi sun tabbatarwa muryar amurka cewa har kaddamar da hidimar tara ma taliban kuɗi ake yi a sassan kasar ta pakistan wani mazaunin duki na lardin balochistan ya shaida wa muryar amurka cewa mayakan taliban na afghanistan na zama tare da wasu masu haƙar ma'adinai a wasu tsaunukan da ke kusa kuma sukan zo su buƙaci tsakanin dala hamsin zuwa dala saba'in daga masu shaguna kowace ranar juma'a labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Bayan labaran duniya yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. rashin jituwa tsakanin kungiyar kwadugo da gwamnatin jihar Nasarawa na ƙara ɗaukan wani sabon salo, inda gwamnatin ta ja Jatinga su kuwa mambobin kungiyar ta kwadugo suka sha alwashin ganin cewar sai sun ga abin da ya ture naɗin buzu. Daga jihar ta Nasarawa Ga Zainab Babaji ɗauke da ƙarin bayani. Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya ya sanya hannu kan yarjejeniyar da gwamnati ta cimma da ƙungiyar kwadagon jihar da ke yajin aiki har sai sun daidaita daga gamayyan ƙungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar. Tun a ranar goma sha biyar ga watan Yunin wannan shekara ne dai kungiyar kwadagon jihar Nasarawa ta fada yajin aiki don neman gwamnatin jihar ta biya mata wasu bukatu da suka hada da ƙarin girman ma'aikata, aiwatar da mafi karancin albashi na naira dubu talatin da sauransu. Bayan kai ruwa rana tsakanin gwamnati da kungiyar kwadagon ne gwamnatin jihar ta nada kwamiti mai mutane goma sha ɗaya ciki har da sarakuna don daidaitawa. Shugaban kungiyar ƙwadago a jihar Nasarawa Yusuf Iya ya ce wasu bukatun nasu sun kai shekaru goma gwamnati bata aiwatar da su ba. A maganan karin girma, annual increment akwai kuma kusan shekara goma sha uku kenan ba wani ma'aikacin da aka tura shi ya je karin ilimi akan makaman aikinsa. Baya ga wannan akwai wani tsari na gwamnatin tarayya na gidaje. Kusan shekara shida kenan muna ta fama da gwamnati domin gidajen da suka sufa gwamnati sai da wa wadanda suke zama a ciki akwai kuma maganan kananan hukumomi sali wannan watan sai a biya su kashi tamanin wani wata a biya kashi saba'in sai ki ga cewa mutum ya gama aiki fensho nashi ko kuma gratutu nashi miliyan ashirin misali sai ka ga bayan wata uku ko biyar ko shida ana biyan shi dubu ɗari ɗaya kaɗan daga cikin abubuwan da ya sa muka sunduma wannan yajin aiki kenan. To amma yanzu ina ka kwana? Gwamnati yanzu sun sa kwamiti akwai wani tangin albashi na August 2016 to gwamnati ta yarda za ta biya wannan a wannan wata na Ka wato karin girma inda muka tsaya shine gwamnati ta yarda za ta sa amma a watan takwas yayin da ake zaton za a samu maslaha kwatsam sai gamayyar kungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar ta janye daga yarjejeniyar mai magana da yawun kungiyar gamayyar kungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar ta nasarawa kyari caleb ya ce ma'aikatan jinyar da suka fara yajin aikinsu tun ranar bakwai ga watan yuni gwamnati ta ta haɗo kansu ne da ƙungiyar kwadago don sasantawa amma sun lura cewa yarjejeniyar bata kunshi biyan bukatunsu ba. Coalition of Nasarawa State Health Professional Association has distanced herself from the purported agreement reached. Kyari Caleb kenan yake cewa gamayyar ƙungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar Nasarawa ta nesanta kanta daga yarjejeniyar da aka cimma da ƙungiyar kwadago ya ce 'ya'yan ƙungiyar sun amince su ci gaba da yajin aiki. A nasa bangare gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya ce ba zai sanya hannu a yarjejeniyar da kungiyar kwadago ta amince ba har sai sun daidaita da kungiyar ma'aikatan jinyar jihar. Ya ce idan har sauran waɗanda ake yarjejeniyar domin su sun janye kenan dole kungiyar kwadago ta koma ta shawo kansu. Kungiyar kwadagon da ita ce za ta zauna da kungiyar gamayyan kungiyoyin ma'aikatan jinyar don sasantawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ita kuwa kungiyar Amnesty International ta buƙaci gwamnatin jamhuriyar Nijar da ta ɗauki matakin baiwa ɗan gwagwarmayan nan Anas Jibrilla damar ganawa da lauyoyinsa bayan shafe watanni kusan uku a garkame a gidan kaso mafi haɗari a ƙasar da ake kira kwatakwali saboda zarginsa da yunkurin kifar da sabuwar gwamnati. wakilin muryar amurka sule mummuni barma ya bibiyi halin da ake ciki ga kuma rahoton da ya haɗa muna a washegarin fitar da sakamakon zaben da ya bayyana Muhammad Bazoum a matsayin wanda ya yi nasara a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Nijar ne hukumomi suka kama shugaban kungiyar MDC Anas Jibrilla wanda bayan shafe awoyi 48 a ofishin 'yan sandan farin kaya aka wuce da shi zuwa gidan yarin kutukale sai dai zancen nan da ake lauyan da ke kare shi bai samu ganin sa ba ballantana a yi masa shari'a saboda haka kungiyar amnesty international ta bukaci hukumomi su sallame shi ko kuma su gabatar da shi a gaban alkali domin a yi masa shari'a malam abdul nasir ali hamani mamba ne a kungiyar mdc godiya mu amnesty international da sun ka gane maya da muke nan gaye an doke ka an kai ka an ashe ka baka san dan me an ka kama ka masala ne wannan ko kai baka sani ba ya kamata ce abokacinka ya sani dan ne an ka kama ka dan ka san ne a yi ma shari'a ana siyakin da bai yi dan kan shi ba anas bai yi dan bayya so wani an kama shi kutukale kuma kun san me kutukale babban barayi da wanda suka shi mutane terrorist da waye su a cikin can Anas wanda tsohon shugaban kungiyar ɗaliban jami'ar Yamai ne na fama da rashin lafiya a cewar wasu majiyoyi abin da ya sa lauyan da ke kare shi ya bukaci a bada belinsa a makon jiya. sai dai kotu ta yi watsi da wannan bukata. da Ash sun kai wani mission sun ka ganshi can bai da lahiya. har yanzu ana sa can mun tura abokakin mu sun ka sa a nemo mishi liberté provisoire sun ka wace da demanakin liberté provisoire nan an koma da shi kuma har yanzu abokakin bai gan shi ba har yanzu matan bai gan shi ba har yanzu mu da ma muke abokansu ba mu gan shi ba yanzu muna nan kusa wajen wata uku da an ka kama shi. Kakakin gwamnatin Nijar Tijani Abdulkadiri da muka tuntuɓa akan wannan batu ya ce, kawo yanzu bai samu kwafin wannan wasiƙa ta amnesty ba to amma shugaban kungiyar rgrn mai da'awar kare manufofin gwamnatin renaissance anda garba musa ya ce maganar anas jibrila wani abu ne da tuntuni ya shiga kunnuwan shugaban kasa muhammad bazum niger kasa ce mai biyar doka da oda ina tuni da wani zama da mun kai yan hula sun kai da shugaban kasa Alhajin Bazum Mohamed shugaban wata kungiya ya samu shugaban kasa ya faɗa mishi wannan bayani ya ce ya cancanta a sako Anas Jibrila. maganganu irin wanda shugaban kasa ya yi ya ce za a yi bincike wanda adda lehi a san lehin shi wanda bai da lehi a sake shi. Kwana ɗaya bayan da kotun tsarin mulkin kasa ta tabbatar da nasarar ɗan takarar PNDS tarayya Basu Muhammad a zaben da ya gabata an yi ta yaɗa muryar Anas jibrila ta manhajar WhatsApp yana mai cewa jama'a ta fito a yamai da dukkan manyan biranen kasar nan domin kalubalantar wannan sakamako abin da ya sa kungiyar amnesty ke ganin an fake ne da dokar hukunta masu laifuka ta yanar gizo-gizo wajen kama shugaban na kungiyar mdc dubu niger sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ta ubangiji allah ya samu dace baki daya Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku daidai wannan lokacin. kawo ƙarshen tattaunawa da Malam Nasir Zaharaddin tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa wanda kuma yake sharhi akan harkokin yau da kullum akan yawan hatsarin jiragen sama da ake samu a Najeriya musamman a cikin wannan lokacin biyu bayan wanda ya faru makonni biyu da suka gabata wanda ya sanadiyyar mutuwar babban hafsan sojin Najeriya Ibrahim Tahiru da wasu jami'ai. bakun namu ya taɓo batutuwa da dama da suke zama sanadin yawan hatsarin jiragen sama a najeriya ciki har da batun cin hanci da rashawa da kuma rashin bin ka'idar gyara jiragen a yau za mu ci gaba ne daga inda yake ba da shawara akan yadda mahukunta za su tinkari batun cin hanci da rashawa a najeriya wanda yake cewa da hakan ne za a samu daidaituwan al'amura a kasar tilas a tashi a wani abu abubuwa irin waɗannan ga su suna nuna mana cewa fa sai kuma tashi tsaye gwamnatin shugaba buhari sai ta tashi ta wata hoɓɓasa da tabbatar da cewa ba a rika gurmi wasu abubuwa ba kuma ana zargin akwai wasu mutane a fadar shugaban kasa 'yan baranda waɗanda su ne suke gudanar da irin waɗannan abubuwa wanda ya kamata shugaban kasa ya tashi tsaye ya fara tsawatarwa ya kuma sake ya fara duba irin abubuwan da suke faruwa a cikin gwamnatinsa. To wannan ana gani yana faruwa ma manyan sojoji fa karshe yana yiwuwa ya zo ya kare akan ainihin shugabannin ƙasa. Misali shine a shekarar 2015 da mataimakin shugaban kasa ke yakin neman zaɓe shi ma ya samu irin wannan hatsari na jirgi amma aka yi awon arziki allah ya kubutar da shi babu wanda ya yi ciwo ko kuma babu wanda ya mutu a wannan hatsarin jirgin da mataimakin shugaban kasa ya samu to in ko irin wannan matsala zai shafi mataimakin shugaban kasa amma har yau a kasa magance matsalar cin hanci kuma wannan abin na ci gaba da faruwa shin akwai lokaci da za a wayi gari a iya magance batun cin hanci da rashawa a najeriya da za a samu sauki ba ma harkan jiragen saman sojoji ko jiragen sama ba a bangarori na rayuwa a najeriya ya ya daga da na wato tabbatar da cewa ya kawo wannan yaki da cin hanci da rashawa ya zama shine abin da ya sa a gaba fiye da komai ma in ban da harkar tsaro in aka yi haka kuma aka ga cewa ana hukunta mutane don da yawa za ka ga akwai kisa-kisai ba wani lokacin ba tun da aka fara harkar yaki da cin hanci da rashawa lokacin ba masu akwai mutane da aka kai su gaban efcc ana binciken su amma duk hanyar za ka ga wanda za ka kirka cewa an hukunta su ba su kai gasa yayin dan yatsun ka ba to kaga idan ba a hukunci mai tsarin kuma kaga su kasar China ba da an kama da shi yana da rashin an kisa to waɗannan mutane ba karamin ta'arrati suke wa kasar nan ya kamata a fara da wani abu na tauna tsakuwa domin a ta ji tsoro. To a najeriya da sauran kasashen nahiyar afirka da suna fama da hatsarin mota ya fi mai rayuka fiye da duk wasu cututtuka da wasu tashin hankali da akan samu a kasashen nahiyar afirka to a najeriya gashi kuma ana samun banda na mota hatsar hatsarin mota yanzu ana samun hatsarin jiragen sama menene shawararka a matsayinka na mai sharihi akan harkokin yau da kullum game da batun yadda za a inganta batun sufurin jiragen sama a najeriya wato sai mu kwaikwayo mu koyi da abubuwan da suke faruwa a sauran kasashe na duniya mu ɗauka ita wannan ƙasa da muke ciki yanzu ta amurka ba ba ƙasa ce wadda kullum za ka ga dubban jiragen sama suna tashi amma sai a shekarar biyar goma baka je jirgi ɗaya ya karkashe daga hanya ba ma ya yi wawa sauka to kaga wannan duk yana faruwa ne saboda yadda ake tabbatar da cewa an ka'idar ta da jirage to kaga mu a can cikin har yanzu za ka ga ana cewa bari a yi maneji shi kuma jirgi ba a masa maneji kamar yadda ake wa mota wannan ba ma jiragen soja ba hatta jirage da ake hawa ana yin sufurin yau da gobe na fasinjoji su ma ai a 'yan shekarun baya musamman lokacin obasanjo an yi ta samun haɗuran jirage inda ɗaruruwan mutane suka rika rasuwa a sakamakon haɗuran da ake kuma idan an duba za a ga yawanci eh akwai kurakuran su matuƙa jiragen sama amma wani lokaci za a ga cewa kuskuren na cewa ba a yi wani gyara ba ne a cikin jirgin madalla ya karshen mu da malam nasir zaraddin tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar najeriya ta ƙasa kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum sai kuma mako na gaba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shi bakon namu malam nasir zaharaddin da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Dan takarar shugaban kasar Iran mai gugurmayar kawo sauyi ya runguma kaddara bayan kayan da ya sha a hannun dan ra'ayin rikau kuma kwararre a harkar shari'a Ibrahim Raisi. Ina fatan gwamnatinka karkashin shugaban addini Ayatollah Ali Khamenei za ta kawo annashuwa da ci gaba a kasar mu a cewar tsohon gwamnan babban bankin kasar Abdul Nasir Hammati a wata wasikar da ya rubuta ga wanda ya nasara a cewar kafafen yada labarai. cibiyar tattara bayanai kan cutar corona ta jami'ar johns hopkins ta ce zuwa yanzu mutane kimanin miliyan 177.8 ne suka kamu da cutar a duniya sannan kuma miliyan 3.8 ne suka mutu amurka na ci gaba da zama ta farko a yau masu kamuwa da cutar wajen miliyan 33.5 sannan sai india mai miliyan 29.8 shugabar jamus angela merkel da shugaban faransa emmanuel macron sun yi kira ga kasashe mambobin kungiyar tarayyar turai jiya jama'a da su saka ido sosai kan yaduwar sabon nau'in cutar corona sannan suka yi kira ga kungiyar da ta tsara yadda za a rika buɗe kan iyakokin da aka rufe saboda cutar ta covid-19 a yankin wasu manyan shugabannin kamfanin jaridar nan ta apple daily da ke kasar hong kong sun gurfana a kotu a yau asabar a zargin da ake musu na haɗin baki da wasu kuma an hana su beli bayan da gwamnati ta bullo da wata dokar bugun 'ya'yan kaɗanya wadda aka auna kan wannan jarida mai matuƙar sukar china ana zargin babban edita Ryan Lo da kuma babban shugaban kamfanin Chunkin Hong da haɗin baki da wasu 'yan ƙasashen waje don yin zagon ƙasa ga tsaron cikin gidan China saboda wasu jerin rubuce-rubuce da 'yan sanda suka ce na kiran da a ƙaƙaba ma China takunkumin ƙasa da ƙasa. babban alkali victor so ya ce babu wata isasshiyar alamar da a ta bakinsa za ta sa kotun ta yarda cewa waɗanda ake zargin ba za su ci gaba da aikata abubuwan da ka iya yin illa ga tsaron ƙasa ba masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku sai kuma idan allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu can anjima da daddaren ku karfe tara da rabi agogon najeriya Nijar Kamaru karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita mana sauti, Hailu Haile. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.